watan jun shekara ta 2008 ta bature daidai da 14 ga watan da saniya hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 yan uwanmu musulmi <clears throat> masu kallonmu da sauraronmu wani majalisi ne wannan da muka kulla shi wanda yake da tsawon tarihi yayin da yau gashi mun iso garin maiduguri tun jiya za mu fara musu wa'azi a yau din insha Allah amma shine muka yi shawarar kulla wani majalisi a nan masaukinmu na karantar da junanmu da kuma tattauna kan wasu matsaloli waɗanda za su amfani mu kuma muna fatan allah ya sa su amfani wanda zai gansu ko kuma ya saurare su ko kuma ma ya kai ga karanta su ta hanyar na'urori da hankokin yada bayanai na zamani wato kusan shekara goma ko shekara goma sha ɗaya da ta wuce mun kai ziyarar wa'azi irin haka a garin dutse a jihar jigawa wasu 'yan uwa suka kawo shawarar cewa ko a masaukan mu za rinka yin karatuttuka kafin mu je ga karatuttuka na gari na ce to su yi haƙuri da komai yana da lokacin shi to yanzu ɗin lokacin ne allah maɗaukakin sarki ya yi na aiki da wannan shawara bayan shekara goma sha ɗaya ko kuma shekara goma da suka gabata da yake ba wani darasi ne na musamman ko wa'azi na musamman abu da aka ware za a karanta kaza ba na dubi dai wata matsala ne mai matuƙar muhimmanci musamman ga ɗaliban ilimi wadda an daɗe ana tattauna ta a ƙasar nan ta kai wajen shekara talatin duk sanda matsalar ta taso sai abin ya rike mutane wuya saboda kasantuwa abin yana buƙatar a tsaya a yi tahqiqi a tantance bayanai akan matsala ce daga cikin matsalolin ilimi kowa dai ya san cewa allah maɗaukakin sarki shine abin dogaro shi kaɗai ba shi da abokin tarayya to babu wata hanya da ɗan adam musulmi zai biya dogara ga Allah sai ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mishi ya dogara da Allah ɗin kuma wannan abin ya iya zama sababi wannan isharar da nake yi ita ce rataya laya wato ita laya ko guru ko kambu ko farin kuɗi ko wuri ko azurfa mutane suna ratayawa tun a jahiliya wato tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama da musulunci aljahiliyatul ula manzon Allah ya zo ya same su suna sata kuma alhamdulillah ya hadikum Allahu balakum suna sata suna rataya suna dogara da ita amma a cikin karantar da ya musu ya nuna musu cewa haka din ba daidai ba ne kuma ba wannan ce hanya ta dogaro da allah ba ya karantar da su al'amarin da ya fi zama daidai kuma alhamdulillah sahabbai suka ɗauki hannu suka bi umarnin manzon allah sallallahu alaihi wasallam to inda matsala ta faru bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama aka fara samun saɓani daga wasu waɗanda ba a ainihin wato rasawa daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu misali matar abdullahi dan mas'udin ya ganta ainihin tana sa ainihin wani abu wanda yake matsayin kamar kariya gare ta daga wani wanda ta ce duk sanda ta gani sai ta ji idan tana zubar ruwa to amma da ta sa wannan abin sai ta ji ya daina da mijin ya zo da yake babban malami ne na sunna al'imamu abdullah ibn mas'udin radiyallahu anhu ya hana ta ya kwabe ta to ire-iren waɗannan abubuwan sun ta faru amma sai wata matsala ta taso wadda ita wannan matsala ta taso ne a cikin ainihin waɗanda suka zo baya-bayan tabi'u tabi'i na ma ita ce to idan an ce mutum ya sanya farin kuɗi ko wuri ko kuma ya sanya haƙarƙarin eh, kare ko ya sanya makamantan haka to wannan abun lallai shirka ta bayyana a ciki to amma ina hukuncin mutumin da ya rubuta wata aya ta alkur'ani ko wata sura ta alkur'ani ya naɗe ta ya yi laya da ita shin wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda za a aikata su a ce mutum ya aikata shirka ko kuwa to asali kun ji yadda magana ainihin ta taso to haƙiƙanin al'amari malamai sun yi saɓani a kai to alhamdulillah mun samu ɗaya daga cikin malamanmu na duniya waɗannan malamai ne waɗanda duniyar ilimi da sunna ta san aikinsu kuma ta da aikinsu wani malami shine mai suna salim ibn eid ibn muhammad al-hilali al-athari abu usama as-salafi al hilali al athari abu usama as al salafi wannan malami yana ɗaya daga cikin jiggan ɗaliban a sheikh muhammad nasiruddin albani waɗanda yanzu suke zaune a ƙasar jordan shi dama ɗan ƙasar jordan ɗin ne to ya yi ainihin wato aiki dangane da tahriji da tahqiqin littafin a tibbin nabawi na al'imamu ibn al-qayyim amma sai sa mishi sahihu tibbin nabawi fi zau'il ma'arif tibbiyya wal ilmiya al-hadisiyya wato ya tabbatar da abubuwan da suka ingantattu ne ya zubar da abubuwan da basu inganta ba a cikin wannan littafi gashi da ke gabana insha Allahu ta'ala to wannan ita ce jeren giyar wato tattaunawa da za Allah so don haka abin da za mu fi ba da ƙarfi shine za mu tattauna matsalar da malamin ya kawo a cikin ta'alikin shi da ya wato ɗan sharhi da ya dangane da wannan matsala a ƙarƙashin harful kaf kitabun lilhumma to sharhin da ya a ƙasa shine za mu karanta insha Allah wannan shine kulla majalisi na farko idan Allah ba mu dama a gobe ko kuma wata rana mai zuwa a nan gaba za mu tattauna bahasi na biyu wanda wannan malami ya tattauna shi kuma akan hukuncin rubuta alkur'ani a sha domin neman tsari ko domin neman wata waraka ko kuma neman wata dai bukata ina hukuncin wannan sannan a nan ne za mu kawo in allah so a tsaron da a sheikh abubakar mahmudu gumi ya kawo su a cikin littafin raddul azhan ya yi hujja da su dangane da cewa shin ana iya rubuta mace mai naƙuda wasu ayoyi na alkur'ani ta sha ta yi wanka ko ta yayyafa to shi wannan malamin namu dai yana da wannan takhriji da yayi shi ma in allah so akan littafin amalul yawm wal laila na al'imamu ibn sunni shi ma za mu zo da ainihin waɗannan abubuwa in allah so jiran giyar waɗannan kasusuwan da za ka ji su ko ka gan su mallakar darul hadithi salafiya ce da ke number 2 stroke number 4 samaila ahmad road gaskiya layout zariya jihar kaduna nigeria wanda di ya ji wannan kaset ko ya ainihin wato ga wannan kaset ko cd ko makamantan haka yana iya aikowa zuwa ga wannan adres din don ya samu kofin waɗannan abubuwa din daga cibiyar wannan makaranta insha Allah in ko ba haka bai bugo lambar waya sifili shida tara uku bakwai bakwai bakwai wato sifili shida tara uku sai kuma ya buga bakwai bakwai guda biyar insha allahu ta'ala zai samu bayani warkake da ikon allah babban malami a sheikh abu usama salim ibn idan al-hilali yake cewa ikhtalafa ahlul ilmi fi jawazi ta'liqi tama'im allati min al-qur'an malamai sun yi saɓani game da hukuncin rataya laya wadda take ta alkur'ani wato wannan nuni ne akan cewa malaman musulunci ba su yi saɓani game da duk wata laya wadda za a rubuta wadda ba ta ƙur'ani ba wato ba ta hadisi ba ba ta sunayen allah ba wadda take ɗauke da wasu kalmomi na shirka ko sunayen manyan aljanu ko kan zabo ko haƙarƙarin dila duk malamai wannan ba su yi jayayya ba akan cewa abu ne wanda yake babu kyau amma inda aka yi saɓani shine ina hukuncin mutum ya rubuta alkur'ani ya mai da shi laya ko ya rubuta wata addu'a da ta zo a hadisi ko wani suna cikin sunayen allah ya rataya to malam sai ya ce wa ilaika tafsilu sarihu wa tarjihu sahih ya ce ga bayani nan dalla dalla karara sannan kuma ga bayani nan wanda zai tsaya ya tantance maka abin da yake ingantacce ne Domin a zauna a kan shi. Abinda kuma ba ingantace ba, a yi watsi da shi. Ƙalal Imam Al-Baghawi fi sharhi suna Al-Imamul-Baghawi ya faɗi a cikin littafin sharhu sunna a mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas, abubuwan almaktabar islamai da ke Dimash Kusha. Albaghawi ya ce Aisha, Aisha tace ce la isa ma yi calaqewa ba'a da Bala. laya ba ita ce a bar da ake ratayawa bayan bala'i ya faru ba walakin na tamima ma'ullika kabla nuzulil bala laya ita ce abin da ake ratayawa kafin bala'i ya sauka liyadfa bihi maqadir Allah a rataye ita wannan laya ɗin domin ta tunkuɗe abubuwan da Allah ya ƙaddara. wannan ita ce fassarar da aka ce aisha ta yi wa laya wato in bala'i ya same ka karata ya abu ba a kiran wannan laya sai dai kafin abu ya same ka sai kai tunanin ta yi wa Allah zai kaddara maka kaza to bari karata ya laya don ta tunkuɗe maka wannan kaddara ta Allah to wannan magana ta aisha malam zai dawo ya dube ta ta ɓangarori biyu ta ɓangaren ingancin danganta ta ga aisha da kuma menene irin maganar wato wani saƙo ne me ma'anar ainihin ita wannan maganar don haka ku bi mu bashin wannan kaɗan gaba insha Allah wa qala ata'un sannan al-imamu ata ɗaya cikin malaman tabi'ai yace la yu'addu min at-tama'imi ma yuktabu min al-qur'ani abin duk da aka rubuta shi nan daga alkur'ani aka rataya to wannan ba a saka shi a cikin hukuncin laya wato ba laya ba ne wato kamar yana ishara zuwa ga halaccin wannan abin kenan in dai na qur'ani ne aka rubuta to kamar wancan shi ma wannan asarin wato wannan maganar ta imamu ata'u aisha allah ya kara eh, kamar yadda muka yi magana akan na aisha allah ya kara mata yarda haka malamin zai dawo ya dubi inganci ko rashin ingancin wannan maganar zuwa ga ata'u da kuma meye ma'anar da take dauke da shi sannan ya sake cewa wasu ila sa'id ibn musayyibi an suhufi sigari yuktabu fiha alquran e, fihi alquran an tambayi sa'id ibn musayyib an suhufi game da yan takaddu a sigar kanana yuktabu fihi alquran waɗanda ake rubuta alqur'ani a cikinsu samu yan kananan takadda sai a rubuta ainihin ayoyi ko addu'o'i na alqur'ani a ciki fa yu'allaqu 'ala an-nisa'i was biyan sai ainihin rinka rataya wa mata da yara ina hukuncin yin haka fakala sai ce la ba'asa bi zalika babu laifi da yin haka iza ju'ila fi kirin idan dai aka samu wani ƙwanso aka sa wato in dai har an samu wani abu ne da aka nannade aka saka min waraƙin wanda aka yi shi da takadda ko ganye au hadidin ko ƙarfe au yuhrazu alaihi ko kuma dai a samu wani abu da za a rufe da shi wato abin da sa'id ibn musayyib yake cewa in har wannan abin da aka rubuta na alkur'ani in dai an nannaɗe shi an samu wani abu da aka saka a ciki ganye ne ko takarda ko karfe ana ratayawa mata da yara to babu laifi wato abin da sa'id ibn wannan magana za ta hukunta kenan inda za a rubuta ita takardar ne kawai a rataya to shine ga alama sa'idu ba zai yadda ba amma in har za a rubuta din a nan naɗe kama a je a kai wa baduku ya ɗinka eh to kaga wannan sa'idu bin sai na ganin babu laifi da yin haka in dai na alkur'ani ne babu laifi to wannan yake nuna mana dai har wayo ku manta duk waɗannan maganganun fa yana ɗauko su ne daga wurin bagawi na fata an gani sannan kuma wannan magana ma zai dawo ya sake duban ingancin maganar da kuma ainihin ma'anarta waƙala hammadun al'imamu hammadu ya ce kana ibrahimu ya kulla shay'in yu'allaku ala sagirin au kabirin al'imamu ibrahimun naka'i yana ainihin kyamar ko yana hana duk wani abu wanda ake ratayawa ga karamin yaro ko babban mutum wa ya kulu sai ce huwa minat tama'imi wannan yana daga cikin laya to kaga ishara akan wannan fassara kuma da aka samo daga ibrahimun nakhai ita kuma ta sha bamban da waccan to ita ma malamin zai dawo zai dubar mana ita insha Allah ta wajen ta inganta ko bata inganta ba sannan wacce ma'ana take dauke da ita sai kuma malam ya ce wa fi taisir al hamid a cikin littafin taisirul aziz hamid wato sharhi ne na kitabu tauhid na eh, al'imamu ibn abdulwahab to shi littafin taisir na sheikh suleiman jikan abdulwahab daga shafi na 167 zuwa shafi na 168 cewa ya yi اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ka sani da cewa annal ulama a malamai mina sahaba tun daga kan sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai faman ba'dahum har zuwa kan malaman da suka zo bayan su ikhtalafu sun yi sabani fi jawazi ta'liqi tama'imi game da halaccin rataya laya allati min alqur'ani wadda aka yi da alqur'ani wa asma'illahi da kuma hukuncin layar da aka yi ta da sunayen Allah wasu fatihi da siffofin Allah a nan ina son in ja hankalin 'yan uwa game da in aka ce malamai sun yi saɓani mai ake nufi ana nufin wai malaman sun zauna a wuri guda sun tattauna ne ƙarshe suka tashi wane ya ce kaza halal wane ya ce kaza haramun sabanin kudama'u ba irin saɓani ne na mutaakhiri na ba ko kuma saɓani irin na khalaf ma kowa yana yin fatawa ne ko kuma ya ba da hukunci da gwargwadon abin da ya zo mishi idda ake gane saɓanin shine lokacin da 'yan baya suka zo suka tattaro maganganun da wancan ya yi yana ƙasar hijaz maganganun da wancan ya yi yana ƙasar sham maganganun da wancan ya yi yana ainihin mawara nahari maganganun da wancan ya yana misra maganganun da wancan ya yana khurasan idan shi na bayan ya zo ya tattara shi ne sai ga yayin da wani aka yi mishi magana game da kaza ya ce halal wani ko ya ce haram wato yanzu kai da ka zo daga baya kai ne wannan al'amarin ya bayyana gare ka cewa an yi sabani din amma wallahu alam galibi su sa'ad da suke maganar suna yin waɗannan maganganu ne da iya abin da ya zo musu su ga kansu ba wai sun san ga maganar wane ba su kuma su kirkiri su tare da cewa ba a rasa irin haka din wani malami ya gama gana wani wanda bai amintu da ita ba shi kuma sai tashi ya faɗi tashi ba wai don ya kawo fitina ba sai don yana ganin waccan din barinta ta shiga jama'a haka kuskure ne don haka bari a faɗi abin da yake daidai a cikin babi na nasiha da kuma babi na adalci ma ilimi to shine malam sulaimanu a nan cikin taisir yake cewa to tun daga dai kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su cikin malamai sun yi saɓani game da hukuncin laya idan ta alkur'ani ce haka kuma in ta sunayen Allah da siffofin shi ce faƙalar ta'ifa wasu malamai suka ce ya juzu zalika laya in ta ƙur'ani ce ko ta siffofin Allah to wannan ta halatta haka wasu na ɓangaren farko suka ce wa huwa ƙaulu abdullahi ibn amr ibn al wa Gairihi. wannan maganar haka take daga abdullahi dan amr dan as da shi da waɗansu cikin malamai wa huwa zahiru ma ruwiya an aisha irin wannan magana zahirinta ya yi daidai da abin da aka ruwaito daga aisha wa bihi qala abu ja'far al-baqir al-imam abu ja'far al-baqir daya cikin ainihin wato limamai na salafu salih haka ainihin shi ma ya faɗi wa ahmad fi riwaya hakanan al-imam ahmad ibn hanbali shi ma ainihin haka ya faɗi a cikin wata magana da aka samo daga gare shi in ka ji irin haka an samu maganganu biyu ne sai ka ji an ce wa ahmad fi riwaya ba wai fi riwayatil hadisi ba fi ashabi ashabihi anhu almajiran shi da suka tashi ba da labari wasu suka ce mala ya ce halal wasu suka ce mala ya ce haram shi yasa sai ka ji an ce wa ahmad fi riwaya to can gaba kuma sai ka sake ji an faɗi ɗaya magana wa hamalu hadisa ala tama'im shirkiya hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innar ruqa wa tama'ima wa tiwala wanda shi imamu Ahmad ya ruwaito hadisin ingantaccen hadisi ne waɗannan malaman da aka ce musu to ai ga annabi ya ce ainihin waɗannan shirka ne sai suka ce a wannan hadisi yana magana layu ne na shirka amma laya ce ta qur'ani ko ta sunayen Allah ko siffofin Allah babu laifi amma latifi hal qur'an wa asma'ullahi wa sifatihi amma wadda take dauke da sunan Allah